sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an sha ruwa lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 29 ga watan Afrilun 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Sanata Abdullahi Adamu ya kare matakin da jam'iyyar ta ɗauka na saka miliyan 100 a matsayin kuɗin fom da shiga takarar shugaban ƙasa yayin da wasu ke ta korafi akan tsadar fom ɗin. In muka sa ainihin kuɗin shiga wannan zaben, in muka sa shi ƙasa da yawa, a su 'yan hamayya, duk shigantaka. su fitina sai su biya su zo shiga garke masu neman abin a mu za kuma a ji cewa wani rahoto da aka fitar na shekarar 2021 ya nuna cewa ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake take hakkin bil'adama rahoton da hukumin ƙasar suka musanta muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga Muhammadu da labaran duniya. Assalamu alaikum. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Rasha da Ukraine ba, yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ya shiga wata na uku. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ranar Alhamis, Derek Chollet ya zargi Rasha da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin. a jiya lamis babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa ukraine bayan da ya baro moscow inda ya gana da shugaba vladimir putin na tsawon sa'a biyu babban jami'in ya ce sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya yi magana da guterres gabanin ziyararsa a moscow da kiev kuma amurka na jira ta ji karin bayani daga guterres kan hanyar da za a bi wajen samar da maslaha To a halin da ake ciki an kashe wani tsohon sojin Amurka a Ukraine yayin da yake taya dakarun kasar fada bayan da Rasha ta kaddamar da harare a gabashin Ukraine. Willy Joseph Council mai shekaru 22 ya rasu ne a ranar Litinin yayin da yake aiki da wani kamfani mai zaman kansa da ke daukan kwantiragin sojoji. Shi ne kuma ba Amurka na farko da aka sani wanda yakin na Ukraine ya ritsa da shi yayin da yake fada a ƙasar. matashin ya kama aiki da kamfanin ne gabanin faɗan na ukraine ya barke a ƙarshen watan fabrairu kamar yadda mahaifiyarsa rebecca cabrera ta faɗa wa cnn a wata hira da aka yi da ita bayan da yakin ya barke kamfanin ya yi ta ɗaukan sojojin haya domin su yi faɗa a ukraine kuma kansil ya amince ya je kamar yadda mahaifiyarsa ta faɗa wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa cnn cewa sun samu labarin rahotannin kuma suna kan sa ido kan lamarin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da Koriya ta Arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 akan iyakar birnin Dandong. Kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau Juma'a. Dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da Koriya ta Arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta. tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus matakin da ƙungiyoyin agaji suka ce su ne suka haddasa taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar da barazanar matsalar karancin abinci da ka iya shafar miliyoyin mutane kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ce hukumomin dondon sun ɗauki matakin dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasan ne bayan da kore ta arewan ta mika wannan buƙata, ko da yake yonhap bai ambaci mijiyoyinsa ba hukumomi a birnin sal babban birnin koriya ta kudu sun ce suna ci gaba da sa ido kan lamarin a yau juma'a japan ta gano inda wani jirgin ruwan ta na yawon bude ido yake kwana shida bayan da ya yi batan dabo kamar yadda jami'an tsaron gabar tekun kasar suka ce akalla mutum goma sha hudu aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan an tsinci jirgin ne mai suna kazuwan a ƙarƙashin ruwan da zurfinsa ya kai mita da ashirin a can gefen arewacin tsibirin da ake kira hokkaido kamar yadda na'urar ɗaukan hoto a ruwa ta nuna an daidai na jin ɗurar jirgin ruwan ne a ranar asabar sawa'i da dama bayan da ya tafi yawon buɗe ido a wani yanki mai ɗauke da namun daji daga cikin mutum 26 da ke cikin jirgin akwai yara ƙanana biyu da matukan jirgin biyu mutum sha hudu ne suka mutu yayin da har yanzu ba san inda sauran suke ba kamar yadda jami'an kula da gaɓar tekun ƙasar ta japan suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu ya kare matakin da jam'iyyar ta ɗauka na saka naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fom ɗin shiga takarar shugaban ƙasa yayin da wasu ke ta korafi kan tsadar fom ɗin. A ci gaban hirar da muka fara kawo muku a shirinmu na rana, sabon shugaban jam'iyyar ya ce sun yi haka ne don su yi maganin 'yan adawa kamar yadda za ku ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala. In ka je Faranshi, yanzu aka faranshi. nawa ne macron ya biya nawa ne le pen ta biya na shiga zaben nawa ne eh, eh, eh, bajin a america ya biya ya shiga zaɓe nawa ne wanda ya kare shi a zaɓen ya shiga bush ba su na shi tsohon shugaban america trump nawa suka biya jami'a suka shiga suka shiga zaɓe wannan neman da a bata masu ne kawai kuma abokan adawa mu suke wannan wanda suka zai sa mu tsaya mu shiga a canza ba mu canza ba wanda ke so shiga zaɓe a jam'iyyar masu san jam'iyyar mu abin zai biya kenan. Me umma a baya sun tashin wannan kudin zo? Sai ka tambaye me umma bashi tashin tashin tashin eh, faɗuwar darajar kudin Najeriya kana ita tambaya na wannan ko Kuma ya kawo ce ku ce akan batun tattalin arzikin duniya ba ki ɗaya ba ba kawai Najeriya ba. Na neman man. na fati abinda na biya na shiga zaɓen shugaban fati miliyan ashirin miliyan ashirin in ka dubi zaɓen da aka yi kafin namu wanda ya shiga yawan ciyaman ya biya dubu ɗari biyar da kawai wanda ya nemi sakataren jam'iyya ya biya dubu ɗari biyu da da hamsin ya biya kwata miliyan ne zai shiga neman ciyaman na biya miliyan ashirin miliyan ashirin hoton da suka shiga kuwa biya miliyan ashirin ashirin din nan wannan jam'iyyar tamu eh, jam'iyyar ce ta san tana da ƙida kuma ka so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta a ce ai ai ga fili nan ga mai doki sun zuwa zai shiga wannan bayani ɗaya kenan ko biyu na uku da yake jam'iyyar mu ita ce take mulki in muka sa ainihin kudin shiga wannan zaben in muka sa shi kasa da yawa a zai fa su yan hamayya da su shuka mana shigantaka su kama fitina sai su biya masu shiga su zo shiga garke masu neman abin a jam'iyyar mu kai kare sai a je kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani zai kawo na fitina cikin jam'iyyar mu biya miliyan ɗari zai biya mu shugaban jam'iyyar apc kenan sanata abdullahi adamu kasar ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake take hakkin bil'adama a shekarar 2021 a cewar wani rahoton gwamnatin amurka da ta fitar a bana rahoton ya zargi gwamnatin ghana da nuna halin ko in kula kan yadda sojojin kasar da sauran hukumomin tsaro irin na 'yan sanda ke gallazawa mutane ciki har da wasu 'yan jarida ga wakilin mahanza adams da karin bayani Hoton ya zargi gwamnatin Ghana da nuna halin ko in kula akan matakan da sojojin kasar da saura jami'an tsaro kamar 'yan sanda suka ɗauka akan wasu 'yan kasar da suka haɗa da 'yan jarida da dai sauransu. 'Yan jarida dai na fuskantar barazana sosai sabida ba sa samun yancin faɗin albarkacin bakinsu. su. Kazalika ana barazana ga rayuwarsu tare da gurfanar da wasu ba tare da wata kwakwaran hujja ba. Hoton dai ya kuma buga misali da harin da aka kai ma wani mai babatukan kare hakkokin bil'adama Muhammad Kaka a zangon Ijar da ke nan jihar Ashanti har ya mutu har lahira. Yusuf Abdulgani Ushola ɗan jarida ne a Ghana wanda dakarun soja suka taba kai masa hari a bakin aiki. Ghana tana lalata wato irin galaba da ci gaba da ta yi dangane da demokuraɗiyya sakamakon wato irin munanawa da Ghana wa'yansu bangare na gwamnati ke yi wa 'yan jaridu ana hana su magana kuma ya kamata gwamnati ta mai da hankali wurin kiyaye hakkin 'yan jaridu. Shi Malam Muhammad Awal ɗaya daga cikin jami'an sadarwar gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau ya musunta rahoton a inda yake cewa Ghana fa ƙasa ce mai zaman kanta. Ghana ƙasa ne da ke kinkin kan shi sa bai dace ma a ce wani ƙasa ya zauna kawai ya kawo rahoto ya ƙasa kaza suna suna take a hakkin mutane especially waɗanda suke aiki cikin media. an ka duba Afirka yon ga da muke Afirka waɗanda suke kokari ce waɗanda suke kokari suna kare hakkin 'yan jarida. Ghana muna cikin mu ne da lafiya da abin ya zo ba mu taba zuwa ma na uku ba to yasa an kaga report nan da suka kawo wannan ba report ne da ya kamata a kama ya aiki da shi ba shi kuwa mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana malam Irbad Ibrahim ya ce ko da yake kasan Amurka na da irin nata cin zarafin bal'adama da take yi amma kuwa gyara ka ba shi ke nuni da sauke mu raba ba an ce yau na hanya kashe dan jarida mutum bai gaya abin da yake so wannan duka zaka ga kamar mutanen da ke son su zo su zuba hannun jari tare sun ce hmm, san da za mu shigan ga ba su mi kukan wasu lamura ba so shi dai kawo musu matsala amurka ba ta kai ta zama mala'ikan kanta ta ce ma duniya ku yi kaza ba amma in yau ko mahaukaci ne allah na tuba ya ce ne ka duba wandonka ko riganka ya farke kara ga saraicinka shi na nan silara don shi mahaukaci ne amma ya ce ka yi gyara wurin suturanka shi kai kuma ka kiyaye ka duba wurin wannan wuri kuma irin rahotai aka in ba sa hankali ba za su bata ma kasa suna. To sai dai ba 'yan jarida kaɗai ne suke ci gaba da fuskantar barazana ba kamar yadda rahoton Amurka ɗin ta gabatar cike har da fursunoni waɗanda suke cikin halin ha'ula'i da cin hanci da rashawa da hare-hare akan masu lawa'i da madugu da ma zargin wasu manyan alkalai da karban na goro Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kumasi si Ghana. A gaida Hamza yanzu kuma ga rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kulla wata yarjejeniya kan harkokin tsaro tsakaninta da takwarata kasar rasha hakan ya faru ne a daidai lokacin da rasha ta mamaye kasar ukraine kuma dukkanin manyan kasashen duniya suna allah wadai da wannan mamayar hama da yadda moscow take ta kai mugan hare-hare ga kasar ukraine amma kasar jamhuriyar kamaru ta kulla wannan halaka da ita masu fashin baki suna ta faɗin albarkacin bakin su kan wannan yarjejeniya da aka kulla ta tsaro tsakanin yawunde da kuma moscow alhaji garba abubakar mai bayar da shawara ne a bangaren harkokin kasashen italy na ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce e hakikan eh, kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin ɗin eh, rasha eh to amma mutane su gane cewa kamaru yanzu zaman da take yi ita duk wani kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta tattalin arziki duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan kamaru kamaru na sayi da su su gane kuma kamaru bata zaɓi a yi wa rasha takunkumi ba kamaru ta nuna cewa ita sulhu shine mafi alheri ga wannan fitina da yake kasar uh, tsakanin rasha da ukraine amma su european yadda suke so a tafi wannan kasashe masu zaman kansu kasashe masu neman uh, arziki masu neman kuma yi zaman lafiya ba za su goyi bayan su ba su sun san abin da yasa suke wa rasha wannan irin takunkumi to kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan uh, hangen din shi kamaru a yi sulhu a yi zaman lafiya a san kuma kuma wani kasa ta ci amfani da ita kamaru ta riga ta yi sayin abin ta kana zaman kanta duk wanda ya zai kawo mata taimako tana nan da shi. Ba ga sise dan jam'iyyar independent ne na 'yan baruwan shi ma ya yi karin haske kan wannan al'amarin. A gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyar da aka yi tsakanin ƙasan kamerun da ƙasan Russia wato abin da zan iya ƙarawa menene wato kada mu manta cewa tun dubu biyu da shida lokacin da vladimir putin ya zo south africa tun lokacin din ne fa ya soma hangan cewa ba akwai fili akwai wajen shiga akwai shiga a afirka da zai iya shiga ya yi taimako wato lokacin ne ya zo ya haɗa kawuka ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke na a south africa na ɗaya kenan na biyu kuma kada mu manta wato an yi wato zama russia da africa a sochi lokacin ɗin wato dubu biyu da goma sha tara lokacin ne wato zaman ɗin ya zo ya riƙa sosai har Vladimir Putin wato ya hangan cewa fa gaskiya a inda ake tafiya nan fa zan iya taimako ni ma za su iya taimako na wato abokantaka tsakanin Russia da Africa wato za iya tafiya 50-50 a ji daɗi kuma kada a mance cewa tafiyan da ake yi wa Africa wato kasashen Africa da wato ba su son turawa wato na fara kan turawa wato na maganan shanin faransa amurka ingila espanyol wato yadda suke tafiyar da siyasa a afirka yadda suke tafiyar da al'amura a kasashen afirka wato wannan ka duba su wanda suke na afirka sun gaji da wannan to shi sa kuma in ka duba a wannan wato yakin da ake ukraine da da da rasha kasashe goma sha shida in ka duba afirka sun kifa wato abin da ake cewa wato rasha ne ta shiga ta je tana fasa ukraine da tura suke fara goma sha shida goma sha shida ne kuma babu kananan kasashe ba manyan kasashe alje eh, angola togo morocco cameroon sudan na gaya maka yadda nake kara maka bayani in ka duba eh, eritrea ne kawai ƙasa da ita ne kawai ta zaɓi wato a gaskiya ta zaɓi yadda tura suke cewa eh, rushiya ta shiga ukraine tana eh, kawo matsala amma gaskiya ba haka bane a tafiyan da ake yau nan kuma wato tsoro tsaro da kuma economic da rasha take so ta ƙara ta kawo ma, Afirka wato abin alheri ne abin amfani ne wannan kuma turawa ba su son wannan to mu a 'yan fadaje da 'yan siyasa ƙasan Afirka muna tsoro tsoro mu menene don turawa haka suka duba suka bude ido suka ga cewa Kaddafi yana so ya kawo abubuwa masu mahimmanci abubuwa masu alheri economical da financial a Afirka suka kashe shi. Alhaji Aina na shi dan jami'an adawa ne na STF ta ni John Burundi wanda tafi armashi a bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi shi ma ya tufa albarkacin sa kamar haka. wannan irin yarjejeniyar ba farko ba kenan kamar ta taɓa yin ta taɓa yi da rasha wato a shekara 2015 ma kamar ta taɓa irin wannan yarjejeniyar ɗin da da rasha to kaga wato sai ka lura cewa wato ita ɗan gwamnatin kamaru wato a kowane lokaci aka ɗan girgiza ta sai ta kasance wato mai nuna ma kasashe eh, wanda suke tuna cewa eh, sunan kamarunan mallakan su ne sai ta nuna musu cewa a'a za ta yi alaka kuma za ta yi yarjejena da duk wata kasar da ta ga dama to kaga dama tun can a majalisar ɗinkin duniya kasan eh, kamaru ba ta nuna ta wani bangare take ba yayin da aka so ma tambaya kan cewa wane ne yake bayan wannan yaƙi ko wane ne yake da yadda ba da wannan yaƙi to kaga farko kenan kamaru bata ce kuma ba bata nuna cewa tana son wannan yaƙi ba kuma bata nuna cewa mm, eh, eh, ba ta son wannan yaƙin ba ta tsaya ah, gwaje ɗaya ba dai tare da cewa ta nuna wani kauna ta wani shashi ba ko kuwa wani kauna ta wani shashi ta ba. Musta Ismail Muhammad matashi ne kuma ɗan siyasa ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce. Eto eh, wato wannan yarjejeniyar tsaro da Kamaru ta kulla eh, tsakaninta da kasar Rasha eh, musamman wannan lokaci da ake samun rikici tsakanin wato ƙasar Rasha da ukraine wanda ya hada da kasashen turai da suke goyon bayan ukraine wanda kuma suke kira da kyamaci wato eh, kasan rasha sannan kuma wato datse duk wani alaka na kasuwanci da kuma tsaro da kasar rasha shi kasancewa wannan yanayi ne kasar kamaru ta yi sayin wannan yarjejeniya to babu makawa dole ne wannan yarjejeniya ta haifta da kura wato tsakanin kasar kamaru da kasashen eh, turai musamman manyan kasashe kamar amurka wanda mun ga irin fito wanda cibona giyai eh, wanda ya fito ya bayani a shafinsa na twitter cewa eh, wannan eh, jarjejena kamar wata sayi da kasar wato rasha dole ne babu makawa kamaru za ta fuskanci hukunci dangane da wannan jirgin da ta sayi inda kuma ya kira wato ya yi nuni kamar cewa wato dama ce ta samu ga wato kungiyoyin ambazonia wato 'yan awarin yankin ingilishin kasar kamaru wato da su dauki. yanki 'yancin kansu na kuma a tabbatar da wariyar wannan yanki ingilishi guda biyu wanda zai ba su damar ci gaba da zai ba su damar tafiyar da tattalin arzikin eh, eh, wannan yanki musamman dangane da wato arzikin man fetur da yake a wannan shashi to kaga eh, wannan ya sanya koro-koro eh, amurka eh, za mu iya cewa a cibodagi yana kusan muryan amurka ne ta wani shashi za mu iya cewa amurka ta fito ta nuna wato fushinta da kuma nunin cewa eh, dole ne kamaru za ta fuskanci hukunci musan cewa kuma kasar faransa ita kanta ba za ta ji daɗin wannan yarjejeniya da kasar kamaru ta kulla da kasar rasha ba saboda kasar kamaru kasar faransa tana kan gaba jerin kasashen da suke kira da kyamaci kasar rasha musamman mun ga irin wato rikicin da yake da kasar mali da faransa wato a sanajiyar mali wato ta wato sanya kusanci da kasar rasha da kuma kasar santa fe wanda mun cewa sojojin hayar wagner su suke a kasar santa fe suke wato kawo tsaro a madadin sojojin faransa mun wato irin alakan da yake wato tsakanin kasashen afirkan guda biyu mali da santa fe da kasashen faransa a sanajiyar wato wannan kusanci da suka samu da kasar rasha to babu makawa kamaru ma tana dab da wato fuskantar irin wannan fushi kasar jamhuriyar kamaru tana cikin tsaka mai wuya ne tun shekaru biyar da suka gabata musamman ma kan yadda al'amuran tsaro suka taɓarɓare a ɓangaren 'yan awari masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida garba awal daga rahoto na musamman kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice sabon shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru samuel eto ya kwashe kwanaki ɗari a kan kujerar hukumar kwallon kafan kasar masana sha'anin kwallon kafa kasar ta jamhuriyar kamaru sun fara fashin baki wani ne yasa na yi hira da wani malamin kwallon kafa mai suna malam ahmadu ayijo kan kwanaki ɗari ɗin da tsohon kaftin ɗin kasar jamhuriyar kamaru ɗin ya yi a kan kujerar kana ya sake yin mun karin haske na wasan cin kofin zakarun nahiyar turai wanda yake gudana a yanzu haka da hira ta mu ta kaya. a yi ya kake ganin kwanaki ɗari da shugaban hukumar kwanan kafin ƙasar kamaru samuel eto ya yi an samu ci gaba ko kuma a eh, eh, an samu ci gaba fikas an samu ci gaba yau ma mun ji mun yi wani aka bude sabon wasa na division regional lahi abu ya canje sosai shi kaga mutane kowa ya zo da yake yanzu duk ekip an babba su dan abu ba kuɗi ba kamar material kamar mu an ba balon eh, ekip da regional duk an babba su balon ba ɗaya ba ba biyu ba kamar goma goma aka bayar saboda haka kuma yanzu ga ekip premier division champion ya zama dai professional yanzu don duk yan wasa yanzu tafiya suke a otel ake saukan su su yi wasa in sun gama kama yawun da su gama su dawo duwala in sun kuma kuma yawun da suna hotel don abubuwa sun canci soma canjewa ba za mu ce ya canje ba ma ya soma canjewa to ya kake ganin kuma a gasar champion league da aka yi na a cikin makon nan yadda aka yi ta a zai in cewa akwai wasu manyan kula-kula waɗanda za da su rasa gudu su da za ka bala kan waɗannan kula-kula da suka buga buga eh to yanzu ne real da madrid ta dama ita ita ne a gaban wannan kofi ne duk ba wanda ya fita wannan kofi saboda haka muna tsammanin ka ita za ta iya tafiya ta ɗauki wannan kofin ne kuma ya kake ganin kamar a liverpool da kuma manchester city har da suka taka rawar gani na villarreal Eh, to a cikin su dai da eh, manchester city da liverpool su ke gani za su iya kwakwantawa da su da real eh, in ba biyun nan makan banga mai iya duka real nan ba don villarreal ma ta fito ta da bayan ta da juventus amma yanzu ga ta da liverpool liverpool da mata biyu da banza kuma a za su sake wasa sati mai zuwa ban yi tsammanin ka za su wuce ba ko ya kake ganin kamar yadda ake ganin yadda madrid a da ake ganin kamar ta farfado daga suman da ta yi a gaban manchester city eh ta farfado paske manchester city ma tana wasan ball gaskiya wannan wasa shi ya kare wasanni a nawa ganin real na da karfi to amma manchester city ita bai taba cin wannan kofi ba kuma yanzu ita tana da nuna rawan gani ta je ta ɗauki wannan kofi ne. Ahmad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan. Ni sunana Abacha Alhaji Arini ne shugaban matasa na jihar Difa a Nijar. Tasirin azumi akan matasa lalle abu wata ne wanda yake da muhimmanci mai daraja. don menene yasa matasa suna koma su yi ibadu gadan-gadan kenan za mu iya cewa babban wata ne tunda menene yasa wata ne wanda yake son nutsuwa yake son wata ne na ibada yanzu yawan ka masallatai duka za ka iski matasa matasa suna zamne suna sauraron wazi suna karatun kur'ani kenan wata ce wanda za mu ce ban ma iya misalta shi a cikin wata goma sha biyu nan sai dai mu yi fatan ubangiji allah ya bamu ikon mu yi karatun allah ya ba mu ikon mu nemi alherin da yake cikin wannan watan kuma mu yi allah mu roki allah ubangiji ya kawo muna zaman lahiya a cikin a jihar difa kenan wata wata ne babba wata ne na ibada wata ne na a yafiya da juna wata ne wanda ya kamata matasa su gane da cewa wata ne wanda bai kamata ba ka rike wani a zuciyanka wata ne wanda ya kamata ka yi sulhu da ɗan wanka ka yi sadaka tunda komi kai ibada Allah zai limka abin da kake na da guda yake baka sai ya limka maka so goma kenan wata ne wanda muke da falala da yawa kenan matasa kar mu tsaya baya mu zo mu yi karatun Qur'ani mu kama addinin mu mu yi salloli mu roki Allah Allah ya karfa mana jiha mu na difa Allah ya ba mu iko kuma ya kawo na shanfu da mana zaman lahiya a cikin jihar mu na difa don mu samu zaman lahiya mu samu noman mu da kiwon mu da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin rasha da ukraine ba yayin da mamayar da rasha ta yi wa kasar ya shiga wata na uku yayin wata hira da ya yi da muryar amurka a ranar alhamis derek charlotte ya zargi rasha da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin a jiya alhamis babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa ukraine bayan da ya baro moscow inda ya gana da shugaba vladimir putin na tsawon sa'a biyu an kashe wani tsohon sojin amurka a ukraine yayin da yake taya dakarun ƙasar faɗa bayan da rasha ta kaddamar da hare-hare a gabashin ukraine willy joseph council mai shekaru 22 ya rasu ne a ranar litinin yayin da yake aiki da wani kamfani mai zaman kansa da ke daukan kwantiragin sojoji shi ne kuma ba amurke na farko da aka sani wanda yakin na ukraine ya ritsa da shi yayin da yake fada a kasar china ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da koriya ta arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar covid-19 a kan iyakar birnin dandong kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau juma'a dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da koriya ta arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus matakin da ƙungiyoyin agaji suka ce su ne suka haddasa ta barbarewa tattalin arzikin ƙasar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kuma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu Mr. Jonah. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.